zuwa ga wannan yammaci na alhamis kuma daren juma'a mun karkare <clears throat> yini na 21 ga watan sha'aban shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga cikin garin Makka zuwa cikin garin Madina wanda hakan yau yayi daidai da 24 ga watan Mari watan uku kenan shekara ta 2022 miladiya mun dawo don mu dasa inda muka kwana a cikin karatun wannan littafi namu mai suna al-muwatta ta al-imamu malik bin anas imamu darul hijira Allah ya kai rahama da haske da ni'ima zuwa ga makwancinsa ya saka masa da alkhairi a bisa ilimin da ya bar al'ummar musulmi ba shi kare ba da sauran mu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu mu kuma Allah ya ba mu guzurin iske su Allah ya sanya mu cika da kyau da imani harshen da za mu yau shi ne darasi na talatin da uku. mun kwana a Kitabu sala babi na goma sha ɗaya, babu ma ja fi ta'mini khalf al-imam hadisi lamba ta 193 daidai babu ma ja fi ta'mini khalf al-imam babin da zai yi magana dangane da hukuncin faɗin amin a cikin sallah bayan liman idan liman ya karkare karatunsa na fatiha mamu za su ce amin shi ma liman zai ce amin to faɗin haka menene falalan faɗin amin wani sirri ke cikin faɗin amin a cikin karatun sallah bayan mutum ya karkare karatun na sallah farko dai ma'anan amin ma'anan shi Allahumma istajib ya ubangiji ka amsa shine ma'anan amin addu'a ce in ka karanta suratul fatiha sai ka ce amin ma'anan shi kana cewa Allahumma ya rabbana istaji ko allahumma an fahimta ko wato kana cewa Allah ya amshi abin da ka roƙa cikin suratul fatiha makon da ya shuɗe mun karanta hadisai akan falala da kuma sirrin da suke cikin suratul fatiha saboda haka ba sai mun maimaita abin da ke ciki ba kantuwan mun karanta hadisan kawai mutum sai ya ce amin to yau babun faɗin amin bayan liman yayin karatun fatiha hadisi na farko Ubaydullah dan yahya ibn yahya al-laythi yana cewa haddathani yahya an malik an ibn shihab an sa'id ibn al-musayyib wa abi Salama ibn abd الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن anna الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمن فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين حديثي يا تبتا بإسنادي إن كنتك دقى يحيى دقى إمام مالك دقى محمد بن شهاب الزهري يا كما دقى sa'id bin al-musayyib shi kuma sa'id ibn al ba shi kaɗai ya tarayya ba shi ya da ruwayen hadisin ba tare da shi akwai Abu Salama bin Abdurrahman bin Auf tabi'i ne ya yake ga Abdurrahman ɗan Aufi su bin duka annahuma akhbarahu sun ba ibn Shihab labari shi Imam zuhri ya ji daga waɗannan manya-manyan tabi'ai guda biyu sun ba shi labari cewa hadisi ya zo an abi hurairata daga abu hurairata Allah ta'ala ya ƙara masa yadda shi kuma abu hurairata yake ba mu tabbaci da ya kini bisa ga cewa anna rasulallah cewa lallai ma'aikin Allah annabinku Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ƙala ya ce idan ammana al-imamu idan liman ya ce amin fa'aminu kuma mamu da kuke bayan liman ku ce amin wannan ya nuna karatun na bayanan ana ji ko kashe wani abu wannan ya nuna karatun a bayyana ne idan mutum yana bin liman sallah sallar da ake bayyanar da karatu to zai yi shiru ne don Allah ya ce wa idza quri al-qur'anu fastami'u lahu wa Allah la'allakum turhamun kuma annabi ya ce mali ga ulkur'an mun karanta a baya wai me yasa in ina sallah sai ya rika jin wani na jayayya da ni wajen karatun qur'ani dan haka annabi ya hana sahabbai daga ranar kar su ƙara yin karatu a bayan liman to idan liman yana ya gama karatun fatiha ya ce amin to kuma mu da kuke bayan sa za ku ce amin zahirin shi yana nan sha liman shi ma zai ce amin sabanin wani kauli da aka rawaito a malikiya bisa ga cewa liman ba zai ce ba an fahimta zahirinsa shine yana nuna za a ce amin kuma wannan zancen shi ma malikiya ce in ya tabbata daga imam malik a ɗaya daga cikin ruwayoyinsa daga malamansa na madina kuma wannan ita ce fatawar jumhurin malamai da fatawar mazhabin shafi'iyya bisa ga cewa idan liman yana bin sa yana bin idan kana bin liman sallah sai liman ya ce amin to za ka ce amin wannan ya nuna da liman da mamu duka za su faɗa an fahimta ko wannan shi ne ra'ayin jumhur to a fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ika domin dukkan mutumin da faɗin amin ɗinsa yayi daidai da lokacin da mala'iku za su amsa su ma su ce amin kaga sun yi gamo da ƙasar sun yi muwafaka ya zama lokacin da mamu suke cewa amin liman ma amin mala'iku daga sama ko mala'ikun da suke kulawa da mu gwagwaran saɓanin malamai wasu malamai suka ce gaba ɗaya mala'ikun Allah su suke cewa amin wani tsaunin suka ce a alhafaza mala'ikun da suke kewaye da mu wasu kuma suka ce a mala'ikun nan da mazalar sai yake cewa ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil-layl wa mala'ikatun bin nahar mala'ikun da suke zuwa suna gadin suna ɗaukar ayyukan mu da safiya da yammaci suna exchanging duty waɗannan su tafi da safe bayan asuba waɗannan su dawo su canje su haka haka haka in suka tafi a turo wasu haka haka wasu malamai suka ce su amma dai ko ma dai wanne ne a ciki Allah subhanahu wa ta'ala yana da iko ya sanya dukkan mala'ikun da suke cikin samai da ƙasai ya zama suna faɗin amin Kama yadda al'imamu zurƙani yake cewa zurƙani yake cewa zahirin zance yana nuna cewa waɗannan mala'ikun da suke cewa amin su ne mala'ikun da suke cikin sama da kuma mala'ikun da suke cikin ƙasa sake ba ƙai ma'ana dukkan mala'ikun Allah sau da kaga wannan babban tagomashi ne babban garaɓasa ne babban arziki ne lokacin da mutum ya zo yana karatun sallah in ya kai amin ya ɗauki wannan amin ɗin da mahimmanci galibi muna faɗin amin ne za a shiga watan ramadana kwanan nan za ka ji mutane suna faɗin amin kamar yaro baya son zuwa makaranta ana cewa amin ba ka ji muryan kowa sai liman daga shi sai ladan sai malam umar sauran jama'a duk sun noki saboda wai suna jin azumi ko sun sha wahala da rana a ji tsoron Allah a sani faɗin amin yana da matuƙar daraja da falala a cikin sallah annabi ya ce fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min malaika idan faɗin amin ɗinka yi daidai da lokacin da mala'iku suke cewa amin wannan ya nuna mala'iku suna faɗin amin gufira lahu ma taqaddama min dhanbi annabi ya ce, za a gafarta wa mutum gaba ɗaya zunubansa wasu malamai suka ce da zunuban manya da ƙanana duka Allah zai gafarta maka kuma inna Allah ala kulli shay'in qadir to ko kanana aka yafe maka ai ka samu eh irin yadda muke da zunubai kili kili kili kili muka samu ko dauki dai Allah ya rika yi mana duk amin duk amin jama'a ba mu samu abin da ya kamata ba ai samu to saboda haka a dage lokacin faɗin amin kada a yi ƙasa a gwiwa kada ka yi kasala akan faɗi amin ne hatta masallacin sai ya amsa a zamanin annabi haka sabai suke yi in suka tashi faɗin amin masallacin annabi sai kaji yayi ya amsa saboda gunji da gurnani na sautin masu sallah sau a dage wajen neman falala da neman arziki a wurin Allah Allah ka ba mu qala ibn shihab ibn shihab az-zuhri yake cewa wa kana rasulullah kuma ma'aikin Allah annabin ku Muhammadu sallallahu alaihi sallam ya kasance ya qulu amin in yazo karatun fatiha ya gama yana cewa amin to kun ga wani amina liman yana yi kenan kuma liman annabin ku ya yace inna ma ju'ila al-imamu li yutamma saboda haka ka faɗi amin tare da liman shi ma liman ya faɗa kai ya loke wasu limaman zaka ji suna lokewa duk da wannan isnadin wannan hadisin ya zo a matsayin mursali ibn shihab a matsayin hadisi mursali kuma ko da yake imamu daru kudini ya sadar da isnadin har zuwa ga sa'id bin musayyib har zuwa ga abi huraira sai dai shi ma isnadin yana da rauni amma aikin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna yana faɗin amin daga ma farkon hadisi za ku fahimci haka idza ammana al-imam in liman yace amin shine ai ammana al-imam kaga nuna liman zai ce amin an fahimta saboda haka da limamai da mamu duka mu dage wajen faɗin wannan lafazi na amin Allah ya sa mu dace فشي قبع وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام عند شماكو إذا قال الإمام أشي لمن ينافذ إذا لمن يشي غير المغضوب عليهم ولا الضال wannan hadisin yake idan liman yace ghairul maghdubi alaihim fa qulu kuma mu sai ku ce amin ma'anan amin ka amsa ya ubangiji shi ma kun ga wannan hadisin yana nuna faɗin amin ya ƙara kawo irin falalan da ya zo a wancan hadisin fa innahu man wafaqa qawluhu domin duk wanda zancen shi na amin yayi daidai da qaulal mala'ika zancan mala'iku shi ma gufira lahu ma taqaddama min dambihi za a gafarta masa abin da ya gabatar na zunubansa haka wannan ya nuna kenan faɗin amin yana da falala da haka a dage lokacin da ake sallah a rika faɗin amin kuna gane ko ibnu abdulbar yake cewa a cikin wannan hadisin da muka karanta akwai dalili bisa ga cewa lallai shi mamu baya karatu a bayan liman idan liman yana bayyana da karatu an fahimta karatun asuba karatun magariba karatun ishari, ibn abdulbar ya ce wannan hadisin hujja ce karara da ke nuna idan kana bin liman waɗannan sallolin ba za ka bayyana da ainihin wato ba za ka ainihin yi karatu ba za ka saurara ne saboda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa wa idza quri'a idza quri'a alqur'anu lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan kun karanta alqur'ani fastami'u ku saurara lahu da shi na alqur'ani wa ansitu sannan kuma ku shiru akwai bambanci tsakanin zaka ji wani ya ce ai muna ji muna ji ci gaba da faɗi amma kuma yana surutu a ana so kai shiru kuma ka saurara ana ganiya ko saboda haka yake cewa ibn abdulbar yana nuna in kana karatu a bayan liman ba za ka yi karatu ba ko da fatiha ce tana wani fatiha saboda karatu da fatiha an gane a bayan liman yana yana wato wannan yana nuna ashe abinda kawai mutum zai yi zai jira liman sai ya gama karatun fatiha sai ya ce amin an fahimta ko sannan kuma wannan baya hana cewa shi maliman zai faɗi amin kuma yadda muka kanta hadisin baya وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين وافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه شيما وانا إنا حديث بايع شيما da wancan na bayan da wannan kansu hadisi ne wanda suna da asali cikin Bukhari, dan imam Bukhari ya fitar da su da lambobi daban-daban ga ma'anar hadisin malik ya ji daga malamin sa'ad zinad abdullahi bin zakwan kenan shine abu zinad idan ta abu zinad cikakken sunansa shine abdullahi bin zakwan shi kuma ya ji anil a'raji waye a'raj shi ake cewa abdurrahman bin hurmuz da kaji an ce a'raj ana nufin abdurrahman dan hurmuz shi kuma ɗalibi yake da sahabin annabi abu huraira don haka ya ji daga abu huraira yake ce an abi huraira daga abu huraira ta anna rasulallah lalle ma'aikin allah sallallahu alaihi wa sallam qala ya ce idza qala ahadukum amin idan ɗayan ku ya faɗi amin bayan ya karkare karatun fatiha a cikin sallah ko a wajen sallah wataƙila wani ya ce sai a sallah ko a wajen sallah saboda ai annabi cewa idza qala ahadukum amin ya ce salati bai ce ba na haka wannan hadisi da ƙara wasa'a ya ƙara da falalan kenan ko da a wajen sallah ne karanta fatiha shi ce amin an fahimta sai dai al-imam muslim ya fitar da hadisi wanda ya ƙayyade al'amarin yake ta idza qala ahadukum fi salatihi kaga ya nuna kenan a cikin sallah ala kulli hal idan mutum yana karatun sallah ko yana karatun fata in ya kai karshe sai ka amin wakalatul mala'ikatu fi sama'i amin ake dace daga moda da kasar daidai lokacin da mala'iku a cikin sararin samaniya su ma suka yi dace da wannan mai karatun fatihan suka ce amin fawafaqat ihdahuma al-ukhra sai faɗin amin ɗin mai sallah da kuma amin ɗin mala'ikun da suke sama kun ga wannan hadisin ya ƙara nuna ashe ba mala'ikun da suke kewaye da mu bane kai ya ƙara fito mana da al'amarin fili bisa ga cewa mala'ikun da suke sama ma suna ciki saboda haka mala'ikun da suke sama sai ya zama su ma suka faɗi amin sai amin ta da na mala'iku ya zama sun yi dace da juna annabi ya ce gusira lahu ma kaddama min zambihi za a gafarta min wannan ma'abocin sallan abin da ya gabatar na zunubansa وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقول اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه الحمد لله جماعة منا تشكيني إمام abin da muke yi a cikin sallah ashe falala ne wai kana sallah in ji ɗanzan Allah yake cewa idan kalar imamu sami'a Allahu liman hamidahu kuma Abu Huraira yake cewa lallai manzon Allah ya ce idan liman ya ce sami'a Allahu liman hamida Allah ya ji game yabansa wannan lafazi na Allah ya ji game yabansa addu'a kake yi da cewa kana tabbatar da cewa Allah ya ji kuma zai amsa maka addu'anka an fahimta hanan kana nuna kwaɗayinka da kuma godiyanka da kuma begenka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga ya karɓa maka kuma ya ji buƙatarka dan bawa ya faɗi wannan lafazi fa qulu kuma mu da kuke sallah a bayan limamin da yace sami Allahu liman hamidahu kukan ku ce rabbana allahumma rabbana lakal hamdu ya ubangiji ya ubangiji magana an maimaita Allahumma da rabbana duk ma'anar su daya Allahumma ma'anar shi ya Allah rabbana ya ubangiji duka Allah yake nufi lakal hamdu godiya ta tabbata gare ka to ga roman roman shine fa innahu man wafaqa qawluhu qawlul malaika idan kai ce kai gamo da kakar daidai lokacin da mala'iku su ma suke faɗin irin wannan lafazin da ka faɗa shi kenan gufira lahu ma taqaddama min zambihi duk wanda ya faɗi wannan za a kankare masa abin da ya gabatar na zunubansa kun ga wannan yana nuna mana ashe ma ashe mala'iku ma suna faɗin abin da ma mu suke faɗi ko kun gane ashe in muka zo muna sallah ba mu kaɗai muke buruntun mu ba abin ya wuce buruntu duk abin da muke yi muna tare da mala'iku jakadin Allah dakarun Allahu dakarun ubangiji mai rahama wani abu masu ranar juma'a duk ta ƙofofin masallacin nan mala'ikun nan zuwa suke su tsaya ta kowace kwakwa za ka shigo masallaci za su ɗauki sunanka suna maraba da kai suna murna suna farin ciki ai maza a rubuta sunanka da zaran an zo za a fara hudu ba don ka gane mala'iku Allah masu natsuwa ne sai su rufe littafin wani shi ke nan sunansa ba zai shiga ba dalilin da zai sa ba zai shiga ba kenan kun ga ashe lallai abin da muke akwai falala ya ku bayan Allah Allah ka sadar da mu da falalanka to wannan babin ya kare malam yace babul amali fil julusi fi sala babin da zai mana magana game da aiki dangane da zama a cikin sallah يتي حدثني يحيى عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة فلما انصرفت نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي في الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل ما شاء الله ونكو بابا زي ما نمحنا magana akan أيكي أشكين زمع من جمع آمين yanzu sai sai malam imam malik zai kawo mana hadisin da suke magana akan yadda ake zama a cikin sallah sai ya faro da wani hadisi wanda imam malik ya rawaito daga muslim bin abi maryam asalin hadisin yana cikin muslim da haka hadisin babu tantama dangane da isnadinsa ya ce daga an muslim bin abi maryama shi kuma ya ji an ali bin abdurrahman al-mu'awi shi ali bin abdurrahman annahu qala yake cewa ra'ani abdullahi bin umar abdullahi Dan umar ya gani ya gawa ya ga aliyu bin abdurrahman al-mu'awi ko wa ana a'basu bil hasba ina wasa da tsakuwa salati a cikin sallah zamanin annabi babu kafet babu dadduma ya shine a masallaci to sai ya ganshi a zaune walau wajen tsakanin sujada da sujada ko wajen tahiya ya sa hannun shi a ƙasa yana wasa da tsakuwa a matsayin shi na karami fi salati falamman sarafu yace yayin da na sallame sallah ma'ana aka sallame salla na hani an zalika sai abdullahi dan umar ya hana ni saboda ne saboda wasa a cikin salla da dukkan kowane irin dangin abin da zaka iya taba shi ko ka motsa shi ko kai wasa da shi a cikin sallah aikata haka makaruhi ne amma duk da haka abdullahi dan umar bai ce kake sallah ba ko an fahimta saboda wannan ɗan ƙaramin laifi ne wanda ba zai iya shagaltar da mutum daga barin sallarsa ba kun fahimta ko saboda haka sai yake cewa qala isma kama kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yasna'u sai ce da shi ya kai ali bin abdurrahman kai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa qultu sai ali dan abdurrahman ya tambayi sahabi abdullahi dan umar wa kaifa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u yaya annabi yake yi kala sai yake kana idza jalasa annabi yadda yake yi baya wasa a wajen zaman shi a sallah bai wasa da tsakuwa in ya zauna fi salati a sallah wada kaffahu al-yumna zai daura tafin hannunsa na dama ala fakhrihi al-yumna akan cinyar shi ta dama haka kenan kana zaune ka tankwashe kafar dama tafinka na hannun dama yana kan gwiwa cinyanka kai ina fata an gane yana kan cinyanka ba gwiwa ba za ka ɗaura shi a kan shinyansa na ainihin ƙasan dama wa da asabi'ahu sai ka dunkule in yatsun naka na hannun dama kullaha gaba ɗayansu wa shara annabi sai ya nuni bi usba'ihi da ɗan yatsansa Allaki wacce kalil ibham take bin babban ɗan yatsa wannan kenan hannun da ake nuni da shi sai annabi sai ya kulla ya dunkule ɗan yatsansa sai ya nuni da wannan ina fahimta ko kaga wa wada kaffahu al-yusra shi kuma tafinsa na hagu sai ya ɗaura shi ala fakhidihil yusra akan cinyarsa na hagu wa qala sai ya ce ta kana ya wa qala sai abdullahi dan umar ya ce ne ya yafalu haka kasance yana aikata wa annabi yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ya nuna mana lallai kenan hannu ma a cikin sallah yana aiki komai da kake rike da shi kowace gaba a cikin jikinka tana aiki a cikin sallah hannayenka ma suna aiki ga inda za ka sanya su lokacin da kake zama suna shagaltuwa da wata ibada وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه فقال الرجل فإنك تفعل ذلك فقال عبد الله بن عمر فإني أشتكي wannan akarin shi kuma imam malik ya ji daga abdullahi dan dinar da yake cewa lallai ya ji abdullahi ɗan umar ɗan khattabi yana cewa a daidai lokacin da wasulla ila jan janbihi rajulun wani mutum ya yi sallah a gefen sayyidina umar sayyidina abdullahi bin umar halan ma jalasa rajulu fi arba'in mutumin da ya zo zama na hudu zama raka'a ta hudu ake nufi fi arba'in bi ma'ana a raka'a ta hudu kawai mutumin tara rabba'a sai ya zama malamai ban san hukuncin zaman malamai ba zaman harɗe zaman da baba ya yi kawai mutumin sai ya irin wannan zama a cikin Allah a'a abdullahi dan umar yana kallon shi wasan na rijilai ya tankwashe kafafuwansu gaba ɗaya ya yi tarabbu'i kacce da yadda kuka sani dan man sarrafa yayin da mutumin ya idar sallah shi ma abdullahi ɗan umar in ma yana sallah ne ya idar a ba zalika alaihi sai ya aibanta aikata wannan ga mutumin ma'ana ya ce kai wannan abin da kai ba haka ake yi ba ba a zaman sallah irin yadda kai fa rajulu sai mutumin yace fa ka taf'alu zalika a to ai na dauka sunna ne kuma mun saki da bin diddiki da kuma sunnan ma'aiki Allah dan Umar ba wanda ya kai shi koyi da manzala su san duk wani abu da ya sani annabi yayi sai yayi ko wuri ne annabi ya yada zango a tafiya shi ma sai ya je da gangan ya yada zango dan shi ma ya koyi da annabi komai shi bin annabi yake sau da kafa ko ya san dalili ko bai san dalili ba to da haka sai wanda mutumin ya ɗauka cewa ah, a rai shi kenan abdullahi duk yadda ake duk abin da kaga abdullahi ya yana da hujja kaga wannan yayi kama da irin abin da zaka ji wasu na faɗi yau ai duk abin da naga malam yayi duk yadda aka ya gani ne ya karanto ne a a tambaya ake in kaga malam yayi abin da baka taba sani ba sai ka ce Allah gafarta malam wannan ma addini ne sai maka bayani wannan ma sunna ne wannan ma hadisi ne sai ai maka bayani sai ka tafi da hujja ba wai ka je kana cewa to ni ba wanda ya ce ture ni akan wannan fatawar ba dan haka na ga ana yi an fahimta yawa da ka innaka taf'alu zalika mutumin ya ce wa Abdullahi dan Umar ayin kai ma naga kana yin irin wannan zaman da Abdullahi bin Umar shi Abdullahi bin Umar ya ce a a ko da kaga ina aikata fa yi ashiki ni ba ni da lafiya ne ina fama da rashin lafiya ne kaga wannan ya zama ya nuna mana yadda ake zama zaman mara lafiya a cikin sallah dama mun taɓa yi cikin alali ko kenan in ya kama za ka sallah a zaune ba kan kujera za ka fara zama ba matuƙar za ka iya yin zama a zaune a ƙasa kuma ka tankwace kai zaman malamai to wannan shine zaman da ake a cikin sallah alamun sai dai in ba za ka iya yi ba to shine sai ka nema abin zama mun yi bayani mai tsawo a kan sharuɗa kafin ma mutum ya sallah a zaune a kuma yadda wasu ga mutum yana tafiya can can wato can gararan lafiya lau amma ya zo zai sallah ya zauna wasu malamai sun ce ma ba sallah kana iya tafiyan ka garau amma ka zo sallah kawai sai ka zo kawai ka sai ka zo na wa mutane a masallaci ka kujera a ka tabbatar ba za ka iya zaman bane ba za ka iya tsayuwan bane don ko da ruku'i za ka iya malamai suka ce za ka miƙe tsaye ka yi ruku'i sannan ka za ka zauna in za ka iya sajada kana zaunen za ka sauka kan kujeran ka faɗi ƙasa ke su biya sai in ba za ka iya duka ba shine sai ka sallanka a zaune kana imani da shi sa akwai matsala game da masu yin sallah akan kujera haka kurus za a gansu da yawa an kaje harami malaman harami sukan yi faɗa wasu daga cikin su akan waɗannan kujerun da aka zo aka tattara a harami saboda wasu kujerun wasu kawai wani ma lafiyan shi kalau rana ya sha rana a saudiya kawai sai zai zana washi kawai zai zana kan kujera washi zai sallah a zaune in ka sallah a zaune za ka iya a tsaye ba ka da sallah mun karanta a halari fa in lam tastati fakaza haka annabi ya faɗa salli qa'iman fa in lam tastati mene fa qa'idan wa in lam tastati fa kaza in har karshe fa ala jam amma wani kawai sai je kamar sallah zo الله يسامو جاري أحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدته في الصلاة على صدور قدميه فلما انصرف ذكر ذلك له فقال إنها ليست سنة الصلاة وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي شيكمنا إمام مالك ياجي hadisi daga sadaka ana hadisin mawqufi ne kuma Imam Malik kadai ya kadai da fitar da shi amma dai kuma dai ne ke akwai ya ji daga sadaqat bin yasar tabi'i ne karami cikin tabi'ai amma dai shi kare shi kuma ya ji anil mughira bin hakim shi ma tabi'i ne amma sika ne annahu ra'a abdullah bin umar shi mughira dan hakim ya ga abdullah dan umar yarji'u yana komowa yana dawowa fi ne wajen sujada biyu daga sujada biyu fi salati a cikin sallah ala suduri kadamaihi akan wato kirazan digadigansa ma'ana yana dogaro da ainihin digadigansa kawai ya taho gaba daya falamman sarafa da ya idar da sallah da tara zalika sai ya ambaci wannan ya lahu gare shi kala sai abdullahi dan umar yake ta inna halaysat sunnat sala yace ka taso da kafafuwanka daga sujada guda biyu wannan ba sunnan sallah bane an fahimta ko wa inna ma afqalu hadha inna halaysa wa inna ma afqalu hadha min ajli anni ashtaki na aikata haka ne saboda ina fama da rashin lafiya ne kaga ya nuna ba haka ake ba na'am eh yadda kaso kaso da kafafuwan kaka ba tare da irin ba tare da kaka hannu ba yawwa yawwa yawwa to ka ka dogara da kirazan kafafunka ka dogara da kafafunka da hannayenka za ka dogara an fahimta yawwa wannan shi ne saboda haka wannan shi ne sunnan sallah in za a dago daga sura guda biyu a dago da hannaye ba da kafafuwa ba ko da abdullahi dan umar ya aika haka yayi yi haka ne saboda yana fama da wasu lalura ko sai gaba حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربأ في الصلاة إذا جلس قال ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتسقي رجلك اليسرى شيما إرن كفر حديث بايع يتي مالك يجد عبد الرحمن بن قاسم عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر سنان shi kuma ya ji daga abdullahi dan abdullahi ɗan umar ɗan khattabi wanda aka fi sani da abu abdurrahman tabi'i ne shi ma suka ne a annahu akbarahu lalle shi ya ba a ainihin abdurrahman labari cewa annahu kana yara abdullahi yakan ga sahabin annabi abdullahi dan umar ya tarabba fi yana zaman malamai a cikin sallah idza jalasa in yi zaman tahiya kala ya ce fa fa'altu ni ma tunda na ga yayi na ɗauka sunna ne sai nayi irin wannan zaman ma'ana yawma irin hadithu sin ni kuma ɗan matashi ne karami yaro ne ɗan karami ma'ana ba ni da buƙatar in yi wannan zaman Fanahani sai abdullahi ɗan umar babansa kenan ya hana shi wa kala ya ce inna ma sunnatu sala sunnan sallah shine an tansiba rijlakal yumna ka shaka yatsin kafanka na dama wa tasniya ka lankwata rijlakal yusra ainihin kafarta ta hagu ka zauna a kanta kenan an fahimta irin da yadda muke zaman sallah an gane ko fa qultu lahu sai nace da shi fa ka taf'alu zalika to ka ce ga yadda zan yi bayan kuma kai ma na ga kana yin wancan zaman fa ka taf'alu zalika fa qala shi abdullahi yace inna rijlayya lalle kafafuwa na guda biyu la tahmilani ba za su iya dauka na ba in zauna irin wannan zaman tankwashe kafan hagu da kuma cake yatsun kafan dama abin da ya sanya kenan sai lankwasa kafafuwan ya zaman malamai wannan ya nuna yadda ake yin zama a cikin sallah ga mutumin da ba zai iya yin ainihin zaman sallah ba an fahimta في حديث لقبا وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى وثنى وثنى رجله اليسرى وجلس على ورشه الأيسر ولم يجلس على قدمه ثم قال أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك شيما ونن أثر كما مالك يا كأيت بفتر دشي yake cewa malik ya ji daga yahya ibn sa'id shi kuma yake cewa eh, yaji malik ji daga yahya ibn sa'id cewa lalle alqasim ɗan muhammadu arahumul julusa ya nuna musu yadda ake zaman tahiya an fahimta aka ce yadda ake zama a cikin sallah a fahimci wannan hadisin da kyau wa nasaba rijlahu al sai ya cake kafansa na dama wa sana rijlahu al ya lankwata kafarsa ta hagu wa jalasa ala warakihi ya zauna akan mazauninsa an fahimta ya zama da kafan gaba ɗaya ya zauna abin shi shine warake al'aisar su ɓangaren su ta mazaunin shi na hagu walam yajlis ala qadami bai zauna yadda kuka saba zama ba a cikin diddigensa kuma qala sai yace arani hada abdullah ibn abdullah ibn umar yace wannan zaman da nayi haka dan abdullahi dan umar mai suna abdullahi haka ya nuna min yadda ake zama daga nan malikiya suka samu duk zaman su kala irin zaman tawarruki suke an fahimta amma wannan asalin Umar Malik ya faɗe su da shi akwai hadisi ingantattu wanda suka nuna aikin manzo Allah a cikin sallah da zaman shi sai ya malamai ba su aiki da wani hadisi sai a zaman kashi sai sa zama uku ne kadai a cikin sallah ta halatta ko kai zaman zama akan tafin kafan ka na hagu ka shafe ainihin wato ka na kafin dama a zaman tsakanin sujada da kuma iya ta farko ko kuma ka zauna a kan ka an fahimta na taɓa kuka fara nan. tsakanin sujada da sujada kaɗai na uku shi ne ka zamar da kafarka ta hagu ka lankwasa ka zamar da ita ka cake ta dama ko ka kwantar da ita ko ka wangalar da ita duk yadda ka gara ma ka yi da ita Shi shine tawarruki ka zauna a kan mazaunin ka bangaren hagunka amma wannan zaman tahiya ta kashi ake amma ko kaga wani yana yi to ga hujjar nan. hadisi ne daga imam malik a cikin muwadda amma hadisin mawqufi ne imam malik yayi tafarrudi da fitar da shi an fahimta wannan kenan sai yake wa haddathani na karanta shi sai babu tashahhudi fi sala babun da zai mana magana akan tahiyya a cikin sallah حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر shi Abdulrahman dan Abdulqari ya ji Sayyidina Umar yana kan mumbari yu'allimun nasu tashahhud yana koyar da mutane yadda ake yin tahiyya a cikin sallah يقول لنا شوى دسو التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله باشي منفسر أبوكم mun yi shi a halari mun yi shi a ishmawi ya aka ci gaba da ne a an malikin an nafi'in an na abdullahi bin umara kana ya tashahadu abdullahi dan umar yakan yi tahiya in ya zo sai ya kulu sai ce bismillahi kaga shi suka fara da bismillah an fahimta shi ma hadisu mawqufi ne amma yana da hukumar raf'i ko da yana da hukumar raf'i shi ma dai ya kafarra da bihi malikun mafi yawancin hadisai ba su kawo za ka ce bismillah ba kawai kai tsaye za ka dangana zuwa ga tahiyar ne ka ce at-tahiyatu lillahi salawatu lillah az-zakiyatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi assalamu alayka ayyuhan nabi السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين حكيك كرنجا سيك شهدت أن لا إله إلا الله فهمت؟ kun ga ya saba da lafuzin da muka sani in yazo mai kun yace ashhadu an la ilaha illallah sai yace mene shahidtu an la ilaha illallah wa shahidtu anna muhammadar rasulullah yaqulu hadha fi rak'atayn al-ulayn haka yake faɗi a tahiyya ta raka'a ta rakoi biyu na farko wa yad'u idza qada tashahhudahu in yazo tahiyya ta karshe bayan yayi tahiyya in ya gama sai addu'a bima badalahu ta abin da ya sauka gare shi فإذا جلس في آخر صلاته تشهد إن يذوق الشنتهية في تهيئة الدعاء كذلك أيضا إلا أنه يقدم التشهد سيدي كافية الدعاء ينا فارغ باتد تهيئة ثم يدعو بما بدا له سنة الدعاء إن أبن ديكي لما سيدي تدعو الله فإذا قضى تشهده إن يقم تهيا وأراد أن يسلم إن ينسو يسلم قال سيتي السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم سيك لعن ننسى ندامة سيك السلام عليكم عيني kun ga a wannan ruwayan ya nuna in ka zo yi wa annabi salati sallama cewa za ka yi assalamu ala nabi sai ruwayoyin guda biyu akwai assalamu alaika ayyuhan nabi akwai assalamu ala nabi kamar da muka gani a wannan ruwaya sai sa albani ne ya tattara wayoyin duka guda biyu ko da hanyoyin su daban-daban cikin sifatu salatin nabi sai ya ce sai ya tarjihi tarjihin da ya shine sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna fadin assalamu alayka ayyuhan nabi lokacin da annabi yake da rai yanzu da ba annabi sai sai sai mu ce assalamu ala nabi tunda annabi baya an fahimta amma dai kowanne sai duka ɗaya ne jam'in shi da da tarjihin shi da wasu malamai ma sun saba musu duk wanda ka ɗauka ka gamsu ka faɗi wajen tahiya yayi sai mutum ya sallama daga hannunsa na dama sun mai rujjo alal imani, sannan ya maishe da sallama ga liman fa in sallama alaihi ahadin an yasarihi idan akwai wani mutum a hannun hagunta. shi ma sai ya maida masa da sallama radda alaihi kun ga inda malika suka samu sallama uku a sallah assalamu alaikum assalamu alaikum wai tana yi wa liman sallama kenan assalamu alaikum shi wannan kaga asari ne wanda yake ya tabbata yana da hukuncin raf'u daga wa daga abdullahi dan umar shi yasa hujjar malikawa kenan akan sallama uku a cikin sallah amma annabi bai ba a samu tabbacin cewa an ga annabi yayi haka ba amma irin su Abdullahi dan Umar ba za a tuhume su ba kasantuwar su ɗan bamba su bamba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba za ka yi ma wani inkari ba dan kaga yana sallama uku al'amarin yana da yalwa hadisi ne ingantacce daga Abdullahi dan Umar mawqufi yayi aiki da shi fatan mu dai duka Allah ya karba bukatun maje haji sallah وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول أنها كانت تقول إذا تشهدت معنى عائشة تاكتن شيء إن ذات تهيا تنعشوا التحيات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله السلام عليك تابعيت ستسي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سيتي سلم السلام عليكم an fahimta ina waɗanda suka ce in ka ga mutum ya ce assalamu alaikum kakka bi sallah to na aisha sallama ɗaya take hanya suna son haɗu da na a gidan aljanna bisa mu daina zafin addini in ka ga wani yayi wani abu don baka gane ba don baka fahimta ba kar ka kafurta shi kar ka kyamace shi kai ka bin sa a hankali haka gane ga hadisin cikin muwadda mana Aisha an ta sallama ta gama ta ya assalamu alaikum wani shi na nan zaka ji yana cewa wannan ai masallaci yan sallama ɗaya ne yan sallama ɗaya ne ba za mu ci yan kansu ba ko shi dan sallama ɗayan ba zai bi ka ban yaji ai assalamu alaikum assalamu alaikum bayan sallama kala wajen biyar ne ko shida annabi yayi assalamu alaikum sallama da yayi assalamu alaikum assalamu alaikum biyu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah nawa kenan yayi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum yayi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nawa kenan kusan biyar duk kowane ke ya inganta da mai na rigima daina rashin cin yankan juna daina raba masallatai akan sallama kawai kan sallama ɗaya ne ɗan kabalu ne ɗan kabalu ne ɗan kabalu mun ba musulmi ba Allah ya kyauta Allah ya shirya da mu eh ana ganin an yi karatu ko ba a kai wajen ba shi yasa aka ce karamin sani yawa وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول إذا تشهدت للين عن عائشة إن ذات تهيا تنعشوا التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله فاجئتكم عن سكتي عبد الله ورسوله ومن يكيد kuka ce abduhu wa rasulu ko abdullahi wa rasulu duka ruwayoyi ne shi ma wannan hadisin wato hadisi ne mawqufi yana da hukuncin raf'i zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda duk abin da aka ce na Aisha ta ce ko ba maganar wasa bane ko aka ce sayyidina Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali ko babu wasa dan waɗannan suna tare da Annabi bacci kai ke raba su wani zubin ma har ana baccin ma za su iya gani shi za su iya zuwa wajen shi yana bacci ko shi ya zo ya sallama karanta hadisai da dama karanta sunan salatin nabi wata ran abubakar yana kiyamun layli annabi ya ji shi yana karatun sallah daga nan ya biya ya ji na umar ha wata ran na fatima da mijinta aliyu suna zaune annabi ya buko ya buko sallama cikin dare saboda haka su sun rayu biki da biki ne a haɗa sun san juna suna tare da juna yana da wahala wannan ya faɗi wata magana ba tare da ya ji daga wajen annabi ba ثم الآخر السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهذا شيء ما سيتمني السلام عليكم وحدثني عن مالك أنه سعال ابن الشهاب ونافعا مولى ابن عمر مولى ابن عمر عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أي معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وكرا فقال لي يتشهد معه shi kuma wannan asarin fatawa ce aka tambayi imamu malik maqtu'i ne na istafuskan isnadi an tambaye shi annahu ta'ala ibn daga maliku maliku ya tambayi ibn shihab az-zuhri ba shi kare ba ma ya tambayi nafi'u bararran bawa na umar wato tsohon bawan sayyidina umar wanda ya yanta shi abdullahi dan umar ko eh bararren bawa abdullahi dan umar akramakallahu an rajulin dakala ma al imam mutum ne yazo ya shiga sallah ya iske liman yana sallah ko fi salati wa sabaqahu al imam bi raka'a liman ya riga ka da raka'a daya kamar yanzu sallar isha da zani mun riga mun yi raka'an farko kuma ka sa ka mu a raka'a ta to yanzu ay tashahadu ma'ahu fi raka'atayn ka san in muka kawo raka'an nan ta biyu da ka samu ai za mu zauna mai tayya to yanzu kawai sai ka bi mu bayan raka'a ɗaya ka samu an fahimta wani zai tunanin to ai raka ɗaya ya za a zauna a tafiya wal arba hakanan zama na hudu shi ma ai kaga raka ta uku ce a wajen ka za ka zauna kai tafiya wa in kana zalika lahu wutran ko da in ya lissafa zai ga ai wutiri ne a wajen shi raka ta ɗaya ta biyu a wajen sa wutiri ce raka ta uku ita ma wutiri ce ba shafa'i bane kuma ba a zaman tafiya a cikin sallah ce a shafa'i an fahimta Allahumma sai dai in wutiri mutum zai yi mutum zai iya wuturi guda ɗaya to shi kenan aka tambaye maliku aka tambaye nafi'u sai ya bada fatawa ba shi kaɗai ba da ibn shihab su bin duka faƙala ya ta shahad mahu ba komai sai sai ya tare da liman ba matsala saboda liman kamar direba ne duk abin da ya za ka bi shi in ya tsaya a kwanan fara kwai ka tsaya in bai tsaya ba sai a kasuwan kurmi kuma ba za ka tsaya ba sai a can duk inda liman ya tsaya dole ka tsaya ba ka da zaɓi babu ma yaf'alu man rafa'a ra'sahu qabla al-kafin ah, nan qala malik wa huwa al-amru indana imam malik sai yace wannan shine al'amarin yadda al'amari yake mu a wajen mu kaga nan malik bai ka hadisi ba yayi amfani da aikin da ya ga malaman sa suna yi babu ma yaf'alu man rafa'a ra'sahu qabla al-imam babu da zai mana magana akan hukuncin mutumin da yana sallah sai ya dago kafin limamin sai ya dago an gane ko حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة أنه قال الذي يرفع رأسه ويقفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد الشيطان والعياذ بالله شما wannan athar maukufi ne akan Imam Malik yake cewa Abu Huraira yana cewa duk mutumin da allazi yarfa'u ra'sahu duk mutumin da ke dago kansa a cikin sallah kafin liman ya dago wa yafiduhu yake sunkuyawa kafin liman ya sunkuya kasa akwai yan gaggawa qabla imami kafin liman wanda ga daga liman ya ce sami Allahu liman hamida sai ga ya tattara rigansa ya shirya ya duka ya haka kamar wanda zai tsere to ba a san haka duk mai aka ta haka mai rika liman sunkuyawa ko dagowa abu hurairah yace fa inna ma na bi da shaytan wannan mutumin madigarsa tana rike da hannun shaidan shaidan ne ke ingiza shi ke dago shi ke daga shi ke dago shi kaga ya samu matsala ke so da ka kai kokari ka daidaita a cikin sallah inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi kuma sallu kama muni usalli kai yadda annabi qala malikun fi man saha an tambayi imam malik fatawa akramaka mai hukuncin mutumin da ya manta wa rafa ra'sahu qabla al-imami sai ya dago kafin limamin sai ya dago fi ruku'in daga ruku'i au sujudin ko sujada ya zai ke can mun ji cewa din ne matsigarsa yana tare da shaidan ko gashin gaban goshinsa to yanzu me hukuncin wanda ya samantuwa mantuwa ai rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ko to shine wannan to shine sai maliku yace inna sunnata fi zalika abin da yake sunna game da wannan shine an yarji an aw sajidan sai ka koma ruku'inka ka ba ruku'i bane ka dago sai ka ga ab ashe liman bai dago ba to yi maza ka koma har ka tsaya ka ci ab mutum na dago ma barin jira shi kawai zai same ni har rasa wannan raka a dago kafin liman an fahimta hausa gidan hakan nan kuma wajen jira ka dago ka ji kamar an ce liman ya ce sami ko Allahu akbar ashe bai ce ba wani mai sallah ne kusa da kai ya ga sauti sai ka ji kamar sautin liman sai ka dago kamar yadda wani mahaukaci ya sa wasu mamu a wani masallaci duk suka ɗago kafin limamin liman ya ɗago sai sauti irin sautin limamin kamar limamin ya ɗago kawai duk suka ɗago, su suka a limamin bai ɗago ba to nan wurin sai suka koma kawai sai su tana nan to shine irin wannan wala yin tazurin imam mutum ba zai tsaya a tsayen ba ko a zaunan ba da ya ɗago. ya ce a to tun da na ɗago, bari in jira liman wa zalika khata'un mimman fa'alan wannan kuskure ne ga duk wanda ya aikata haka in dai har ya zauna yace bari ya jira liman ya aikata kuskure ko kuma wannan dago wanda ya yi kafin liman ya dago kuskure ne daga gare shi don haka sai ya gyara mai hukuncin kuskure a gyara لأن رسول saboda سود allah يكن الله صلى الله عليه وسلم قال يا فدا حديثي مرفوع يتي إنما جعل الإمام ليؤتم به an sanya liman ne a cikin sallah don ai koyi da shi wala takhtalifu alai kakkurik ataba wa liman kakkurik yi wa liman taurin kai ku bari liman yayi sannan ku yi kakku kabbara sai yayi kakku ruku'i sai yayi kakku sallama sai yayi inna ma ju'ila al-imam li yutimma bihi wa qala abu huraira to sai ya sake maimaita wancan asarin na baya yace kuma abu huraira ya ce alladhi yarfa'u ra'sahu dun mai dago kansa wa eh, yakhfiduhu yarka ainihin sunkuyawa da kansa qabla al-imam kafin liman ya dago ko ya sunkuya innama da ni kadai nasiyatuhu biye da shaytan gashin gaban goshinsa yana riƙe a hannun shaidan babu ma ya fa'alu man sallama min raka'atai ni sahiyan ko lokaci yayi to mu kana ana alhamdulillah kira sallah amin na ladani